muna daren biyar ga watan ramadan hijira annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam 1437 domin ci gaba da karatunmu na tafsiri wanda muna cikin suratul ma'ida sura ta biyar muna kan aya ta hamsin da hudu أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم من عمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله الغنائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله سبحانه وتعالى bacin ya kira masu imani ya yi bayani kan koda an samu wanda za su bar addini bayan imaninsu da Allah subhanahu wa ta'ala to lalle Allah zai kawo waɗanda za su yi riko da addininsa riko na gaskiya sifofinsu su ne Allah subhanahu wa ta'ala yana son su kuma su ma suna son Allah sannan masu bayyanar da risinawa tare da tausayi da jin kai ga ‘yan uwansu masu imani a zillatin alal mu'minin sannan uh, wannan ita ce uh, sifa ta uku sai Allah ya biyo baya da bayanin sifa ta hudu ita ce sifar a izzatin alal kafiri wato masu bayanar da buwaya ga ainihin waɗanda suke masu kafircewa Allah subhanahu wa ta’ala. lafazin a'izzatin jam'u aziz idan aka ce aziz wanda yake mai girma wanda yake mai cikakken yanci sahibul izza to Allah subhanahu wa ta’ala game da mummune yan uwansu to suna masu tausasawa suna masu kaskantar da kai da risinawa gare su amma game da kafirai to suna masu nuna isa da girma da daraja kan cewa su ba ababen kaskantarwa ba kamar yadda Allah ce محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم للي أني محمد منزل الله لي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن سكي تاردشي مؤمني ما tsanantawa تاواني غاينشين كافري سنكو ما سجن masu jin لجونه don haka adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafiri bangaren adilla sai zanto yayi ta'addi da ala haka bangaren a'izza sai zanto shi ma yayi ta'addi da ala wannan min babil mushakala ala ta farko tana nuni game da me ƙasƙantar da kan wanda ya kunshi tausayi ah, da ƙaunar juna da kuma girmamawa sannan ala ta biyu tana nuna isa da kuma nuni kan cewa muminai su suke sama da kafirai duk irin matsayin da kafirai suke ganin sun taka Ah, da irin girman da kafirai suke ganin suna da shi to mummune masu imani su suke da girma su suke da daraja walillahi al'izzatu wali rasulihi wali mu'minin wato buwaya girma daraja karamci wannan yana ga Allah subhanahu wata'ala yana ga manzansa annai muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallam yana ga ragowar masu imani da haka da Allah ce a zillatin alal mu'minin sai ce a izzatin alal kafiri suna masu kaskantar da kai wanda ya kunshi tausasawa ga 'yan uwansu masu imani kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi bukhari da sahih muslim hadisin annu'man bin bashir radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid ah, misali mu'minai ah, wajen son junansu da kuma tausayin junansu da kuma jin kan junansu kamar misalin gangan jiki ɗaya kamar jiki ne kwaya ɗaya izashtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was idan wata gaba daga wannan jikin ta kamu da ciwo to sauran gabbai su ma sai su harbu da wannan ciwo ne ta fuskar eh, jin zafin ciwon sai zanto ya game jiki gaba ɗaya sannan abin da zai zanto ya biyo baya na rashin bacci saboda wannan ciwon sai zanto ya shafi dukkanin gabbai gaba ɗaya to haka mumune suke wajen son junansu da kuma tausasa wa junansu da kuma anishin wa junansu da haka ya ce azillatin alal mu'minin a izzatin alal kafiri masu nuna buwaya da girma da matsayi ga waɗanda suke masu kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan nuni kan cewa dai yayin da mumini ya tsinci kansa a kowane irin hali to yana jin kansa da girma da daraja gaban wanda yake mai kafiri saboda abin da yake tare da shi na addinin gaskiya shi kuma wancan yana bisa kishiyar haka shi ne addin da yake ba na gaskiya ba to yana nuna cewa shi mutum ne mai daraja shi ne a izzatin alkafiri don haka Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nabiyyu jahilul kuffara wal munafiqina waghludu alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir cikin suratul tauba da suratul tahrim sannan yace ga ragowar masu imani kuma ya ayyuhal ladina amanu qatil ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilza wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin lalle kafare su sami uh, rashin soko soko uh, rashin rauni tattare da ku don su gane cewa ku muminai ba masu rauni ba ne don su fahimcewa kuna da ƙarfin zukata saboda abin da kuke tare da shi na addini wanda yake na gaskiya sannan nuna wannan girman eh, da nuna wannan daraja ba wai don karan kanku ba don ku a matsayinku na suwa ne a'a saboda abin da yake tare da ku na addini wanda shi ne musulunci to kuna nuna musu cewa kuna sama da su domin addinin ku shi yake sama da addinin da suke kai kuma shi zai rinjaya akan dukkan wani addini wanda yake ba shi ba to dan haka a izzatin alkafirin kuna nuni kan cewa kuna sama da su saboda abin da yake tare da ku na addini domin addini shi zai rinjaye kowane addini ko ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil liyuhu li yuzhirahu ala ad kulli wa kafa billahi shahida eh, addini shi zai rinjayi kowane addini wanda yake ba ba addinin gaskiya ba saboda haka musulunci shine madaukakin addini shine sama kan dukkan addinin da yake ba shi ba to da haka sai Allah ce a izzatin alal kafiri nuni kan cewa bai dacewa ga musulmi ya mai da kansa kaskantacce gaban wanda yake kafiri ya mai da kansa mai daraja ya ɗauki kansa aziz mai girma mai ƙima, domin kafir ya ƙara fahimtar cewa addinin da shi wannan musulmi yake kai lallai addini wanda yake na daraja addini ba walakantaccen addini ba don haka hadisi ya tabbata cikin jami'ar tirmizi a kitabul fitan da sunan ibn majah kitabul fitan da musnad al-imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake cewa la yanbaghi lil mu'mini an yudhilla nafsahu bai dacewa ga mumini ya kaskantar da kansa ya walakantar da kansa sai sahabbai suka ce ya rasulullah kaifa yudhillu nafsahu ta yaya zai kaskantar da kansa ya walakantar da kansa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa ya min al-bala'i ma la yutiq ya bijirar da kansa ga abin da yake na matsala wanda yake ba zai iya ba ta yadda kaskancinsa zai bayyana gaban kafirai abokanan adawa to idan to yana fuskantar dukkan abin da yake na daraja abin da yake zai jawo daraja gare shi ba wai abin da zai bayi zuwa ga samuwar kaskanci gare shi ba ta yadda hakan ya iya bayuwa zuwa kafirai su addinin da yake kai to haka ya kamata kowane musulmi ya zanto nan kuma ba wai ana nufin cewa in kaga kafiri ka murtake fuska ko ka kai masa duka ko ka tura shi ko ka hankale shi a'a ba wannan ake nufi ba abinda ake nufi kana jin cewa lalle kai kai ne sannan kuma a bangaren kiransa zuwa ga addini to kuma sai ka kira shi da salo wanda yake mai kyau da yanayin da zai iya fahimtar addinin bisa daidai don haka Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan ka yi kira zuwa ga tafarkin Allah Ubangijinka bil hikimati da hujja da ainihin dalili ba wai da ra'ayi na maulanka ba idan to in za ka yi kira to idan to kana kira ne bisa ilimi bisa hujja bisa dalili kamar yadda Allah ya ce ya gaya wa duniya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin ala basiratin ala ilmin bisa ga ilimi wa hujjatin wa burhanin da kuma hujja shine bil hikimati wal maw'izatil hasana da kuma wa'azi wanda yake kyakkyawa ma'ana salo wanda yake mai kyau ta yanda abokin tattaunawarka zai fahimci shiryar da shi kake nimi ba wai ci masa mutunci ba so kake ya gane gaskiya ba wai so kake ka walakanta shi ba so kake ya fahimci abin da yake daidai ba wai so kake ka tozarta shi ba to amma ta fuskar addininka to lalle ka zanto mai izza ka zanto mai nuna cewa lalle addininka shine addini kar ka bada wata kofa wata kafa da za ta bayi zuwa ga yare da addininka to shine abin nufin cewa a izzatin al-kafirin don haka hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim da al'adabil mufrat na al'imamul bukhari da isnadin sahih hadisin abi huraira radiyallahu an yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce la tabda ul yahuda wala nasara bis salam idan kun gamu da al yahud yahudawa da kuma kiristoci kar ku fara yi sallama fa iza laqitumuhum fi at-tariq fadurruhum ila adyaqihi idan kun gamu da su akan hanya to lalle ku ku kame ku zanto tsayayyun mutane ta yanda sai dai su su za ku da ba wai anan ana nufin cewa kai ka ja gefe ka nuna mai raunin ka. a'a ko kuma ana nufin ma'ana fattar ruhum ila adyaqihi ma'ana ka ture shi kafirin ka hankale shi a'a ba wannan ake nufi ba ma'ana idan hanya ta hada ka zanto kai ma mai izza an ta kuna sahibal izza karka ba da wata kofa da za ta cewa kai mai rauni ne ta fuskar buɗa masa ja da baya ta yadda yana fahimtar rauni da ƙasƙanci tattare da kai shi kuma yana fahimtar cewa shi mai girma ne mai daraja ne to wannan shi abin da manzo Allah ya hana Eh, ma'ana kano cewa kai ma mutum ne cikakke kuma kana bisa addinin da yake cikakken addini kamar yadda yake da damar ya wuce kai tsaye to kai ma ka zanto ka nuna masu cewa kana da wannan damar ta wucewa kai tsaye shi ne fattar ruhun ila adiyaki don haka ma kar ku fara yi musu sallama amma idan su sun muku sallama to sai ku amsa eh, idan ah, ba ko kirista ko ma wanda yake ba ba yahude ba kirista ba ya baka sallama irin ta addini ya ce da kai assalamu alaikum to anan sai ka amsa masa ka ce wa alaikum salam wa alaikum salam kamar yadda Allah ce wa idha huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba idan an gaishe ku da wata gaisuwa to ku yi gaisuwa mafi kyawun gaisuwar da aka yi mu ko kuma ku mayar da irin wanda aka yi mu to kaga anan ba a tantance wanda ya gaisuwar ba an ce da idan an gaishe ku to kaga cewa kenan ko da wanda yake ba musulmi bai maka gaisuwa irin ta musulunci to sai ka maida masa amsa irin ta musulunci wa alaikumus salam amma idan ya maka gaisuwa irin ta su yace assalamu alaikum to shine hadisin da ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah ya ce wa sallama alaikum ahlul kitab faqulu wa alaikum idan yahudu kiristoci sun muku sallama to ku ce da su wa alaikum anan ana nufin sallama su ta assamu alaikum ma'ana mutuwa gare ku kamar yadda ya zo a ruwaya cikin sahih al-bukhari sahih muslim manzo Allah ke cewa idan sun muku sallama fa kusan cewa ɗayan ku yana ɗayan ɗayan su yana ce da ɗayan ku ne assalamu alaikum to shine anan wa alaikum sai ku ce da su wa alaikum amma idan sun muku sallama ta addini na musulunci cewa assalamu alaikum to anan Allah ya ce wa idza huyyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba shi yasa al-imam ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafinsa a hakamu ahli dhinna yake cewa wannan yana daga cikin dalili uh, da yake nuni game da adalcin musulunci uh, ta yadda ko da wanda yake ba musulmi bai maka sallama ta musulunci aka ce ka maida masa amsa ta musulunci to ina kuma ga wanda yake musulmi ne dan uwanka kawai bambancin tunani ne ko ra'ayi eh wani lokaci ma son zuciya sai ya ma sallama ka ki amsawa ko kai ka yi masa iki amsa to wannan fa ana maganar wanda yake ba musulmi ba ya maka sallama ta musulunci to ka bashi amsar eh, da musulunci ya umarce ka daga bayar idan an maka sallama irin tasa to shine a izzatin eh, al-kafirin wannan eh, sifar su ta hudu kenan sifa ta biyar sai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah suna yin yaƙi suna gwagwarmaya cikin yada tafarkin Allah a ban ƙasa ah, yada tafarkin Allah a ban ƙasa yujahiduna wannan fi'ilun ne mudari' daga jahada yujahidu jihadan wa mujahadata? idan aka ce al-jihad al-mujahada shine kokari ah, ba da iya ƙarfinka kan abu to na shi ya kira da al-jihad shi ya kira da al-mujahada to sai Allah ya ce daga cikin siffarsu shine suna kokari suna tsayuwa suna jajircewa wajen yada addinin Allah a bankasa. ga dukkan abin da Allah ya mallaka musu ya ba su iko akai ta fuskar jihadi na ainihin karantarwa yada ilimi nuna wa mutane hakikanin addini don su bi su tsira Ah, ta fuskar jihadi na abin da ya shafi daukan mataki idan yanayi ya bayi zuwa ga haka kuma an samu shugabanci na musulunci kuma dukkanin almasalih da addawabit da alkawa'id da ashurut sun samu to nan ma suna yi sannan ta fuskar jihadi ah, na abin da ya shafi gyaran zukata sannan ta fuskar jihadi na abin da ya shafi cire dukiyarsu su bayar wajen gina makarantu gina masallatai siya wa ɗaliban ilimi littattafai don su karanta addini su gane yadda addini yake su karantar da mutane dukkan wannan ya shafi aljihad fi sabilillah saboda haka lafazul jihad bai takaituwa kan ɗaukan makami kadai a'a ya shafi dukkan wani aiki da mutum zai aiwatar wanda cikin wannan aikin akwai gudunmawa wajen yaduwar addinin Allah subhanahu wataala to wannan aikin sunansa al-jihad don haka hadisi ya tabbata cikin eh, sunani abi dawud da musnad al-imami ahmad bin hanbal manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum fi sabilillah cewa ku yaƙi mushrikai da dukiyoyinku da kuma kawukanku da kuma harsunan. mai ake nufi da harsuna ma'ana wajen karantarwa wajen kiran mutane zuwa ga addinin Allah din subhanahu wa to da haka waɗannan abubuwa gaba ɗaya duk sun shafi sunan aljihad fi sabilillah don haka Allah ya ce daga cikin siffarsu shine mai na fi sabilillah sannan kuma akwai jihadun nafs wato ne mutum ya yaƙi zuciyarsa wajen ya gyara ta ya tsirtace ta ta yadda da gyaruwar zuciyar ne waɗancan abubuwan za su inganta su masu gyaru su zanto sun yi daidai har su zanto karɓaɓɓu wajen Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar gyaran zuciya wajen tsarkake ta da gariya, daga girman kai daga jijji da kai daga hassada daga baƙin ciki daga dukkan wani abin da ya shafi amradul qulub cututtukan zukata mutum ya zanto ya yi ƙoƙari mutuƙar ƙoƙari da wannan shi ma jihadi ne samuwarsa shi zai bayar zuwa ga tsayuwar waɗancan kuma ɓangarorin na jihadi ya zanto sun kankama sun tafi daidai wa daidai don haka hadisi ya tabbata cikin jami'ul tirmizi da musnadil imami an bin hanbal da waninsu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sun yake cewa wal mujahidu man jahada nafsahu fillah hakikanin mai yin jihadi shine wanda ya yaki ransa ya yaki zuciyarsa cikin bin Allah subhanahu wa ta'ala ta fuska gyaran zuciyar da anishin tsabtace ta to wannan shi ma jihadi dole kuma sai an same shi saboda idan zuciya ya zanto ta lalace ba a yi ƙoƙarin an yaƙe ta ba wajen gyara ta to sai zanto dukkan abin da za a ɗora na aiki shi ma sai zanto ya yi ne ya samu matsala amma idan ta gyaru ta inganta sai zanto dukkan abin da za a ɗora na aiki shi ma sai zanto ya inganta kamar yadda ya tabbata hadisin an-nu'man bin bashir cikin sahih bukhari da sahih muslim manzo Allah yake cewa ala inna fil jasadi mudghatan lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad ala wa hiya idan ta gyaru to jiki gaba ɗayan sai ya gyaru idan ta baci kuma jiki gaba ya wannan tsokar ita ce zuciya inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam shi yasa daya daga cikin magabata Ibrahim bin Abi Abalata rahimahullah kamar yadda ibn asakiri ya kuntar cikin littafin sa tarihu madinat dimashq haka shamsuddin az-zahabi rahimahullah ya fitar cikin littafin sa siyaru a'lamin nubala yayin da yake tarjama shi ibrahim bin abi abalata an fita gwagwarmaya an dawo shi da almajiransa sai suke bayyana cewa fa tofa lalle fa yau an fafasa abin nufi an yi abin da ya kamata a yi na gwagwarmaya da kafirai wajen tabbatar da addinin gaskiya sai yake cewa to ai kun dawo daga karamin jihadi na zuwa ga babban jihadi eh, raja'atun minal al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar yace wannan abin da muka yi ai raja'na min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar mun dawo ne daga karamin jihadi zuwa ga babban jihadi suka ce me babban jihadi sai ce gyaran zuciya gyaran zuciya gyaran zuciya to wanda ana kawo shi a matsayin eh, hadisi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda al-imam al-khatib ya fitar cikin tarihu baghdad haka al-imam al-bayhaqi ya fitar cikin az-zuhd al-kabir marfu'an ta hanyar jabi bin abdullah al-ansari amma bai inganta zuwa ga annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam magana ce ta ibrahim bin abi abala kamar yadda al-hafiz ibn hajar ya bayyana cikin tasdid al saboda haka dole sai an kula da gyaran zukata dole sai an kula da wannan shi ne yujahidu da fi sabilillah <clears throat> suna yin yaƙi cikin yada tafarkin Allah a ban wannan kuma sai yake nuri kan cewa ashe yaƙi ba a kiransa da yaƙi jihadi ba a kiransa da jihadi sai in ya zanto a cikin yada tafarkin Allah idan bai zanto a cikin yada tabarkin Allah bane to koda an bai sunan jihadi ba jihadi bane Da haka sai Allah ce yujahiduna fi sabilillah suna yaki suna gurmaya cikin yada tabarkin Allah a ban kasa dole sai an sami eh, ikhlas eh, an nufaci Allah da wannan yakin domin daukakar addininsa to sannan yake zantowa yaki na addini don haka hadisi ya tabbata cikin ah, sahih bukhari da sahih muslim hadisin abi musa al-ashari abdullahi bin qais radiyallahu anhu ah, yake cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam game da mutum yana yin yaki domin bangaranci ah, kawai don kare bangaren sai yake yin yaki sannan kuma ga wani mutum shi ma yana yin yaki kawai don nuna jarumta da nuna cewa shi ya isa an fusata shi dole sai ya yi mai sayar cewa shi ma isasshe ne da kuma wanda gashi shi yana yin jihari don a gani a faɗa don a ce kai wane ba dama wane akwai ƙoƙari wane akwai jajircewa sai aka ce to ya rasu da wanne ne za a kidaya a matsayin jihari cikin ya farkin Allah a kasar sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace man qatala litakuna kalimatullah hiya al fa huwa fi sabilillah dukkan wanda ya yaƙi domin kalmar Allah kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta zanto ita ce mafi ɗaukaka a ban ƙasa addinin Allah ya zanto shi ne sama to wannan shi ne yake yin yaƙi cikin yada tafarkin Allah a ban amma dukkan wanda yake zabi su wannan tsarin ba to duk irin sunan da zai ba wa abin da yake jihadi ne wane ne wane ne to nan ba jihadi bane dole sai ya zanto fi sabilillah don haka Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah to wani lokaci za mu ga cikin ah, alkur'an Allah yakan jingina hanya zuwa gare shi kamar nan ce fi sabilillah cikin hanyar Allah wani lokaci kuma Allah jingina hanyar zuwa ga waninsa kamar yadda yake cewa wa man yashaqi rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira dukkan wanda ya saba wa wannan manzon shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan shari'a ta riga ta bayyana gare shi cewa lalle annabi Muhammad annabin Allah ne manzon Allah ne abin da yazo da shi gaskiya ne daga Allah subhanahu wataala wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minin kuma ya ba hanya da ba hanyar mu'minai ba kaga na sai aka yi sai aka jingina hanyar zuwa ga mumine nan kuma sai aka jingina hanyar zuwa ga zuwa ga Allah subhanahu wataala yujahiduna fi sabilillah to inda aka jingina hanya zuwa ga Allah saboda Allah din shi ya samar da hanya subhanahu wataala sannan kuma hanya tana sadar da mai shiganta zuwa ga shi Allah subhanahu wataala kamar yadda ake cewa sabilu makka wannan a hanyar makka ce me ake nufi kenan ma'ana in mutu ya shiga hanyar za ta kai zuwa ga me zuwa ga makka inda kuma aka jingina hanyar ga muminai saboda ai su ne masu shiga hanyar Allah ne subhanahu wata'ala wanda ba su ba to kaga sai ne shiga hanyar wani Allah subhanahu wata'ala shine yajahiduna fi sabilillah suna yin yaki suna maya cikin yaƙi barkin Allah a ban kasa wannan sifar ta biyar kenan sai Allah ya kawo sifar ta shida cewa wala ya khafuna laumata la'im sannan kuma ba sa tsoron zargin mai zargi wato duk abin da suke yi suna yi ne domin neman yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala sukan mai suka kushen mai kushe zargin mai zargi bai sa su ja da baya sai dai ma ya kara mai zaburar da su ya ƙara sa su tsaya su jajirce waɗannan su ne sifofinsu guda shida ma'ana ko da mutane sun juya wa addinin Allah baya to fa hakan ba zai cutar da Allah komi ba Allah zai samar da wanda ba su juya masa baya ba kamar yadda ya ce in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum inda za ku kafirce gaba ɗaya to Allah ya wadata ga barin kamar yadda annabi Musa alayhi salam yake cewa wa qala Musa in takfuru antum man fil ardi jami'a fa inna Allaha laganiyyun hamid annabi Musa ya ce inda za ku kafirce ku da dukkan wanda yake ban kasa gaba daya ku kafircewa wa Allah subhanahu wataala to Allah ya wadata gabarmu zai samar da wanda ba za su kafirce masa wa man kafar fa inna Allah ganiyun 'anil alamin dukkan wanda ya kafurta to Allah ya wadata ga halittu ma gaba daya subhanahu wataala saboda haka imani yadda da Allah bin addinin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan amfanin ku ne ribar ku ce gajiyar ku ce ba za ku karar da Allah komi ba subhanahu wa ta'ala da waka ya tabbata hadisi cikin uh, sahihi muslim hadisin abu dhar jundub bin junada al-gifari manzon Allah sallallahu alaihi wa ala'adis na bina cewa Allah ya ce cikin hadisin da a ce na farkonku da na ƙarshen uh, mutanenku ku da aljanun za ku zanto bisa zuciyar wanda ya fi kowa fajirci kamar shaidan to hakan ba zai ragi komi cikin mulkin Allah ba subhanahu wa ta'ala sai dai kamar ka sa allura cikin teku sai ka turota, to mai ta rage na ruwa daga cikin ruwan teku babu inda a ce na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljanunku ku zanto bisa zuciyar wanda yafi kowa tsoron Allah kamar zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to hakan ba zai kara komai ba cikin mulkin Allah subhanahu wataala domin ribar hakan amfanin hakan yana komawa zuwa gare to Allah yake cewa waɗannan bayin wala yakhafuna lawmata la'i ba sa tsoron zargin me zargi hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari da sahih muslim hadisin muawiya bin abi sufyan radiyallahu an sama da sahabi 20 suka rawaito hadisin daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzo Allah yake cewa wata tawaga wata jama'a daga cikin al'ummata ba za ta gushe ba kan gaskiya tana tsaye kan gaskiya a duk yanayin da ake ciki a duk halin da ake ciki kuma suna ababen taimaka Allah yana taimaka musu yana agaza musu domin sun tsaya wajen kare addininsa sun tsaya wajen kira zuwa ga addininsa sai manzo Allah ya ce la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum wanda yake kokarin ya tabar da su da wanda yake saba musu ba zai tutar da su komai ba suna nan kan wannan gaskiya hatta ya ati amrullah har al'amarin Allah ya zo wa hum ala zalik su suna kan haka al'amarin Allah shine iska mai sanyi da Allah zai turo ta cire ran dukkan wani wanda ya zanto akwai imani a cikin zuciyarsa kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim a kitabul iman sai zanto wanda za su yi saura ko lalatattun mutane wanda kuma a kansu kiyama za ta sayi to shine wala ya khafuna lomata la'i wannan nuni akan cewa duk abin da bawa ya samu na gaskiya kuma ya tsayi a kansa to sukan mai suka kada ya sa ya ja baya zargin mai zargi kada ya sa ya samu karaya ya ja baya a hakan ya sababa masa ƙara cewa da ƙara cijewa wajen tsayuwa kan wannan gaskiyar ta fuskar aiki da ita wajen tsayuwa ta fuskar ya ta tsakankanin mutane don ya zanto ragowar mutane su ma yi tarayya da shi cikin wannan alkhairin na gaskiyar da yake kai shi ne wala ya khafu na laumata layi ah, abu radiyallahu an hadisi ya tabbata cikin musnadin imami ahmad bin hanbal yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya umarce ni da ababe guda bakwai ya umarce ni ya min wasici da ababe guda bakwai daga cikin ababen shine ya umarce ni da in faɗi dukkan abin da yake na gaskiya diddacinta kuma kada zargin mai zargi ya sa in ji tsoro haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya umarce ni je Abu Dharr radiyallahu anhu kuma ya tabbata hadisin Abi Sa'id al-Khudri bin Malik bin Sinan cikin Musnad al-Imami Ahmad bin Hanbal manzon Allah yake cewa kada ɗayan ku tsoron mutane ya hada shi ya faɗi abin da ya sani na gaskiya ko ya gani faɗin gaskiyar ba zai sa ajalinsa da yake nesa ba ya zonto kusa ko ajalinsa da yake kusa ya koma nesa lalle ya faɗi wannan gaskiyar da isa kuma haka ubada bin samit radiyallahu an hadisinsa yana cikin sahihul bukhari da sahih muslim ya ce mu baya da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sallam. akan jin abin da shugaba ya gaya mana da kuma yi masa ɗa'a sannan kuma kada tsoron zargin mai zargi ya kama cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala wa kunna la nakhafu fillahi lawmata la'i mun kasance kuma ba ma jin tsoron zargin mai zargi cikin lamarin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan nuni akan cewa dukkan abin da bawa ya sani wanda yake na gaskiya to kada suka ko zargi ko batanci ya sa ya ja da baya a nan kuma ba a nufin cewa a dukkan wani abu wanda yake na gaskiya in dai gaskiyar ne to kuma ka fito ka bayyana shi a kowane yanayi a'a ba wannan ake nufi ba an gane ba wannan ake nufi ba Eh, abin da yake nufi faɗin da yake na gaskiya da tsayuwa kan gaskiya a bisa yanayin da yake bayyana wannan gaskiyar a wannan yini shine ne masalaha, shi zai kawo gyara ba shi zai kawo barna ba to kada zargin mai zargi ko sukan mai suka ya hana ka faɗin wannan gaskiya ne to amma idan ya zama na faɗin gaskiya a wannan yanayi ba maslaha zai jawo barna zai jawo to anan kuma sai ka dakata domin tun kuɗe barna da za ta abku in ka faɗi wannan gaskiya har a kai ga lokacin da bayyana wannan gaskiyar shine daidai sai ka bayyana sai a samu maslaha to anan malami suka fitar da ka'ida cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih wato kuɗe abin da yake na barna shine abin gabatarwa akan jawo abin da yake a akan abin da yake gyara yanzu misali wa'azi abu ne mai kyau ai eh to amma sai zanto ka yi wa'azi kan zina sai zama na lokacin da ka miƙe za ka yi wa'azi kan zina akwai wani wal iyad billah shi yana yin zina kuma ya san ka san yana yi to kar ka yi wa'azi a kan zina ɗauki wani ɓangaren saboda yin wannan wa'azin sai yi ka tura masa ku ba. sai ce a ai kawai mutuncinsa ka zo ka ci tunda ka san yana wannan aiki me yasa ba za ka sami kai da shi ba sai a cikin jama'a to sai ka tura masa shedan idan da in ya hange ka yana zukar tabarsa zai ce ga ustazsan sai ya ɓoye cikin hannunsa ko kuma ya jefar ya take to sai a waye gari in ya hango ka imma bai kunna tara ba sai ya kunna kana doso sai ce ya ustaz sai ya busa maka hayaki wal iyad billah kaga mai hukum maslaha an samu me mafsada shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafinsa at-turuqul hukumiyya tisiyasat ash shar'iyya yake cewa kada mutum ya yi wa'azi a irin wannan hali eh, yayin da za ka miƙe kai wa'azi gaban mutane sai zan to akwai mai aikata mummunan aikin da za ka yi wa'azi a kansa to karkai yi tun kuɗe ɓarnar da za ta afku a sababin wannan wa'azi duk da yin wa'azin ne masalaha ne gyara ne to amma yin sa kuma zai bayar zuwa ga samuwar ɓarna to sai ka bashi don kuɗe wannan ɓarnar za ta afku in ka yi an gane kamar yadda ya tabbata hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim ya zo ta hadisin Abi Huraira cikin sahih al-Bukhari ya zo ta hadisin abdullahi bin Abbas cikin Musnad na Abi Ya'la da jama'a min as-sahaba wata rana wani balaraban kauye sai ya shigo cikin masallaci na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ke da fitsari yin fitsari a masallaci abu ne mai kyau ba abu ne mai kyau sai sahabbai suka daka masa tsawa daka masa tsawa da suke abu ne mai kyau kuma da kyau abu ne mai kyau tunda sun ga munkari ai ko manzo Allah ya bada ka'ida hadisin Abi Sa'id al-Khudri cikin sahih Muslim man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani eh fa in lam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman to kaga sun ga munkar sun ga abin da yake mara kyau da haka sun suka daka masa tsawa to kaga anan ma kaga fihi eh, shar'iyyatu inkaril munkar idan kaga abin da yake mara kyau to an shar'anta maka yi inkarin sa da haka sabai sun suka masa inkari saboda ya zo da abin da yake mara kyau fitsari a masallaci sai manzo Allah ya hana su yace a'a ku kyale shi kar ku masa wa'azi ku rabu da shi me sa manzan Allah ya hana su saboda ci gaba da yi masa magana zai bayi zuwa ga samuwar barnar da za ta tsoro a kan barnar da ta shi ne mai ya ce zai yi ƙoƙarin fita waje kaga fitsarin sai mai sai ya watsu a wasu wuraren da bai watsu ba kuma maimakon aure daya imma kuma ya ce a'a zai yi kokarin ya rike fitsarin to kaga nan sai ya samu matsala ta fuskar lafiyarsa kaga barnar ta karu ke ga barnar ya samu jinya tare da shi kuma ga barnar yin fitsari a masallaci imma kuma wajen kokarin ya ya tashi yayin fita bacin ya fara fitsarin al'aurarsa sai ta bayyana tunda ya razana kaga nan ma barna ce sai na za a ga al'aurarsa in ma kuma ya muna na fahimta ga musulunci ne ce ai musuluncin ma walakanci yake kora ake inda na ma zo na yi fitsari sun daka mun tsawa sun kore ni kaga sai ya ridda kaga ɓarnar ta yi ta ƙawar to da aka abar bar wannan ɓarnar domin tun kuɗe ɓarnukan da za su zo to wannan shi ne da aka sai manzan Allah ya hana su sallallahu alaihi wa ala'alihi wa tun da kafin ma ya fi tsarin ma sai da ya zo da wani abu a ruwa cikin sunani abu yau da farko da ya zo sai da ya nafula raka biyu da ya gama nafula sai ya addu'a ya ce Allahun marhamni wa muhammadan wala tarham ma'ana ahada ya Allah ka ji kaina ni da annai muhammad kada ka ji kan wani tare da mu kaga wannan kaɗai na cewa lalle wannan ba ƙauye ne sosai sai manzo Allah ce ai la kai hajjarta wasiyar ai ka tsuke abin da yake mai yalwa wa rahmati wasi'ar kullu shay rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilman kuma kace iyani da kai kawai bacin rahama ce mai yalwa mai fadi to ba yi aune ba kuma sai ya kele fitsari kuma kaga matsala kenan sai ya kele fitsari addu'ar eh, ta mazo cikin sahih bukhari ta hanyar hadisin abi hurairah amma da batun cewa ya yayi nafila raka biyu wannan ya zo cikin sunan abi daud to haka hadisin yake amma sabanin abin da ake ji wajen masu wa'azi shine ne cewa da manzo Allah ya hana su da ya kammala fitsarin sa yawa shine sai manzo Allah ne addu'a wannan wajen masu wa'azi ne amma ba a littafi ba yawa a littafi sallar ya fara yi sannan sai ya addu'a sannan sai ya fitsari to wannan shine Ah, don haka shekul islami taimiyya rahimahullah kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo cikin ilamul muwaqqi'in a ah, rabbil alamin lokacin da ake yakin tatar tatar wasu jama'a ne wanda sun yi wa musulunci barna sun yi ta'adin da ya kai mutuka wajen ta'adi sun yi barna ta kai mutuka wajen barna don haka ma ibn asir cikin al-Kamil fit tarikh da yake ya riski lokacin yake cewa to gashi ina so in yi rubutu kan tarihin tatar da ɓarnar da suka yi ya ce ina ajiye wata kafata ina ɗage wata wajen rubuta ko kar rubuta ya ce amma dai ƙarshe zan rubuta ya ce abinda suka yi na ɓarna in banda mumun gani to da aka gaya mutum masu ya karyata sai ce wannan abin ba zai faru ba ya ce kai ba na tunanin za a samu wata ɓarna a ban ƙasa irin ɓarnar da tar suka yi yace sai dai ko ya ajuju ma ajuj sai dai wannan sun yi ɓarna ga musulunci mutuƙar ɓarna to a wannan lokacin shekul islami taimiyya ya fito tare da almajiransa ana yawon wa'azi ana ta faɗakarwa to sai suka gamu da wasu jama'a daga cikin jama'a tattar suna zaune suna shan giya suna kuma cin naman alade to da haka wani ɗan zafi sai kama inna alhamdulillah ayyya haramun ce cin naman alade haramun ne ku daina abin da ya abu ne mai kyau abu ne mai kyau aya ce kan haramcin giya aya ce kan haramcin mai cin naman alade sai shi kusa mai ce a dakata bari kyale su mu tafi to me yasa shi kusa mai ce kyale su rabu da su saboda mai aiki da barna domin tun kuɗe, barna ya tafi wannan barna girma ah, fikihul shi ne. wannan cin naman aladar da shan giya shi ya shigaltar da su shi ya hana su zuwa ga wa mutane ta fuskar kisa da kuma kwace musu dukiya kaga kisan kai kwace dukiya wannan barna ta hume ta fi girma sama da barnan mai cin naman alade da kuma shan giya tunda cin nama a shan giya laifi ne wanda yake yayi mai ya shafi iya wanda ya yi abu amma kisan kai ba eh kwace dukiya ba kaga laifi ne barna ce ta shafi wanda yi da kuma wanda aka yi ba kuma ta fuskar gemar laifi ma wancan ya girbi wannan to da haka sai ya ce ku kyare su domin tun kuɗe waccan ɓana mafi girma in aka hana su wannan wadda za ta zo to gwara su yi wannan ƙarama domin tun kuɗe waccan ɗin to haka addini yake tafiya yake gudana yasa su al-imam shatibi disin wannan bayani cikin littafin sa al-muwafaqat haka izzuddin bin al-salam cikin littafin sa qawaid al-anam fi masaa qawaid al fi masalih al-anam to dole a fahimci wannan a gane wannan saboda haka wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin mai zargi abin nufi a yayin da ya cancanci a yi bayanin abin da ya kamata a yi bayani ta fuskar da ya kamata a yi bayaninsa an gane to ana nuna mun cewa lokaci ya yi da yake a farkon lamari ban gane ba sai da muka yi magana da al'usaimin hafizahullah sai ce ai idan an rubutu minti biyar to ana nufin cewa lokacin tafsiri ya kare saura minti biyar na amsa tambayoyi to ni kuma sai nake dauka idan naga ga rubuto minti biyar abin nufi saura minti biyar lokacin tafsiri dan haka shi yasa ba na tsayawa sai da zo da yimin bayani sai na sai na gari to da haka zan tsaya insha Allah wa bi hadzal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin Yeah. alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in uh, amma ba'd uh, ta wannan fiska ba zai yi ba domin uh, sifa da sallar din ta bambanta sallar isha raka'a hudu ake yi a yi raka'a biyu a zauna fatiha da sura sannan a tashi kuma a kara ko'i guda biyu fatiha a ɓoye sannan sai a yi sallama eh, ita kuma magariba raka uku ake raka eh, biyun farko fatiha sura a bayyane raka uku ta ƙarshe eh, sannan kuma fatiha a ɓoye to yayin da ya zanto a kabili man yana sallar isha kai kuma za ka yi magariba to sai zamana yayin da aka yi rako'i guda biyu aka zauna aka yi attashahud aka yi miƙe liman ya tafi raka'a ta uku da ya kawo shi sai ya miƙe kai kuma sai ka zauna ka yi tahiya ka sallame to kaga nan ka fada cikin hanin da manzon Allah ya hana hadisin da yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi fala takhtalifu alayhi an sanya liman domin ku yi koyi da shi kada ku saba masa to kaga shi ya miƙe zai tafi raka'a ta hudu kai kuma sai ka zauna to kaga nan kai me ka saba masa da wannan nema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kamar yadda yake cikin Majmu'il Fatawa juz'i na 22 yake cewa ga wanda zai jitasul istiraha sai bi limamin da baya wannan zama din to ya ce abin da ya fi zama daidai shi ma kada yi domin idan liman ya miki shi ya zauna kaga anan ya saba masa kuma an ce kada ka saba masa saboda haka karka yi wannan shi ya fi amma misali inda bai yi sallan magariba ba sai ya zo ya samu ana yin salatu tarawih saboda haka sai niyya ya bi shi niyyarsa magariba su kuma niyyarsu ne salatu tarawih yayin da aka yi rakawo'i biyu liman ya sallame to shi kenan shi sai tashi yayi ya kawo a daya kaga anan bai saba liman ba domin liman ya riga yi ya riga yayi sallama zai tafi kuma wasu rakawo'in na gaba saboda haka shi kuma sai ya tashi ya kawo a daya sai ya zauna ya tahiya sai ya sallami to ta wannan fiska yayi tunda ya halatta mai farin labi mai nafila hadisin Jabir bin Abdullah wanda yake cikin sayi Bukhari da sayi Muslim ya kasance na yin sallah tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin Madina to kuma shine limami a ƙauyen Banu Salima wani ƙauye ne dabda Madina to shine limami kuma a masallacin na Banu Salima to don haka zai sallar isha tare da manzo Allah a matsayin isharsa ta farilla. in ya koma kuma can sai ya ja mutanansa sallar isha ne su a matsayin farilla shi kuma a matsayin me. nafila kamar yadda ya zo ruwaya cikin sunan dara da asnan al-kubra ta imam al-bayhaqi cewa fahiya lahu nafila wa lahum fariba shi matsayin nafila su ko matsayin farilla to ta wannan fiska ya halatta ga kuma hadisin jabir wanda yana cikin sahih muslim game da salatul khawf sallar tsoro shi ma yana nuni akan haka wallahu ala na'am eh, dalilin da yake sawa dukkan wani dalili wanda yake karɓaɓɓe ta fuskar shari'a kamar ah, tsoro kamar tsananin sanyi an gane kamar ah, rashin lafiya kamar ah, tafiya kamar mamakon ruwa to wannan daga cikin ababen da suke sababa hada sallah dan wannan tunda ya tabbata hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wanda yana cikin sahihi muslim yace manzo Allah ya hada tsakanin azhar da al'asr ya hada tsakanin magriba da isha ba wai dan tsoro ba ko tafiya a'a yana nufin kada ya sanya kunci ga al'ummarsa kada ya wahalshar da al'ummarsa shi yasa manzo Allah ya haka min gairi khawfin wala safar a wata ruwaya ba cikin sahihi muslim min ghairi khawfin wala bata ba wai halin tsoro ba ba kuma halin ruwan sama ba shi yasa ma al ibn khuzaima cikin sahi ibn khuzaima nasa yake cewa wannan ruwaya da ta zo da batun cewa ba tare da tsoro ba tare da ruwan sama ba sai take rushe wanda yake tunanin cewa manzo Allah yayi wannan ne domin ruwan sama kamar al-imam malik ana cikin al bi riwayati yahya bin yahya al ya kawo hadisi sai ke cewa ni ina gani ina zaton manzo Allah ya haka ne domin ruwan sama da wace ruwa cikin sahihi muslim da ce min gairi khaufin wala matar sai dake nuni akan cewa ba wai da ruwan sama bane ba wai dan tsoro ba kuma ba wai dan tafiya ba a'a manzo Allah ya fahimci in ba hada ba al'umma za ta shiga cikin yanayi na takura na damuwa to don kusar da wannan takurar damuwar sai ya haɗa sallole sallallahu alaihi eh, wa ala eh, alihi wasallam to da haka idan an samu wani uzuri wani yanayi na matsatsi na damuwa to za a iya ainihin wato ainihin hada ko da kuwa ruwan saman ne ko da tsananin sanyi ne ko da tsoro ne ko da kaza ne ko da kaza ne ah, akwai ruwa da ake ambata cewa min gairi khaufin wala safarin wala matsarin haka a haɗe to nan ruwa da ba ta da asali kamar yadda ibn hajar ya faɗa cikin at-talkhis al-habir da haka abin da yake daidai min gairi khawfin wala safar da kuma ruwa min gairi khawfin wala mata amma dangane da hada sallah domin ruwan sama to wannan babu wani abu da ya tabbata na hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a iyakar ilimi na a gare sai dai a fahimta karkashin kawai gamammun dalilai tunda shi ma ruwan saman uzuri ne to wannan shine wallahu a'lam سبحانك اللهم بحمدك نصر إليك وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين